danna subscribe domin kasancewa. A zillaziya? Zillaziya? A'a yau su yaya dan kumbo ne aka kara so. A yaya dan kumbo ya kaga gidan naku. Yap! Irin wannan gida sai ka ce gidan tsuntsaye. Hmm? Muna can aje guli. Ba mun aje guli ba mu marimbi. Yi? ikon Allah yau dai ga da a gidan uban shi a siya ya dan kumbu tsoho ya ki mutuwa fa kano ne nan tsoho ne da taurare sai ka ce dan kwaikwayo oh, zilaziya kin ji abin da ya dan kumba ke cewa ko a'a sunana zuri wancan assalamu alaikum a barkanku ne <laughs> barkanku barkanku a ba ku gane ni ba ne Zuli ga yan musu wane ne ni. Kuma. Ka ji rabo ko? kwari kwa. Kowa kwantar da hankalin shi. Daman babanku ne ya turo ni. Ya ce in zo in raba muku kuɗi dukanku. In raba muku kuɗi sakamakon suna na rabo. sanni da zuwa ka ji rabo ko alkur'an kai jar uba ya dan kumbo ya dan kumbo me zaka ci ya da ware ya ga da bani Allah mun gode maka da ne tsoho da kai Allah da hada da da kai tsoho to yanzu kowa ya ya faɗa ina so kowa ya faɗa abin da yake bukata a cikin kalma ɗaya tak wannan na riga na gama lissafin sai sabon To Zaidu yanzu me kake so baban ku ya baka? Eh, alhamdulillah, masha Allah, eh, buri na baba ka saya min sabuwar mashin. Ka ji a sarare, mashin kuma? Me jita me jita, me jita kai me kake so? Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club matasa ne don jin daɗi da wayar da kan al'umma. Zuri, zuri kefa. Baba ni miliyan biyar ke so, amma kuma ba na so a can. Manya manyan gida, to sai kai yaya ɗan kumbo. <coughs> a matsayina na babban ɗanka jirgin sama nake so da kuɗin fetur ɗansa da lodi full zuli wannan magana ba gaskiya ba ne na ɗan zo ne nima na ɗan samu nawo kuɗin ne shi yasa point of correction zuli me ka a cikin wani abu kai ba ne zuwa kai don haka ka fita a cikin al'amuran a haka kika ce to shikenan yanzu babban yaya yaya dan kumbu ka yarda na fita billahi ka sake zuwa nan gidan ɗariya kake ina zuwa ina zuwa ɗariya kake ban kai dai wai me ya hada ku ne kai ka fitar da hine ba su ashe bane a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna rabo tv sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji mun gode mun